إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون a yayin da da farko muka aika musu da manzani guda biyu domin su kira su zuwa ga kaɗaita Allah da bauta masa amma sai suka ta waɗannan manzani guda biyu sai muka ƙarfafa su da manzo na uku waɗannan manzannin guda uku suka ce wa ma'abota alƙarya, Hakika duk mu ukun manzanni ne zuwa gare ku, don mu kira ku zuwa ga kaɗai ta Allah da bin shari'arsa.